Tare da sallama da fatan kowa na lahiya da wannan yammacin Laraba 27 ga watan Afrilu, shirin yau da gobe shirin matasa ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25 da 22 da 16. Da kuma ta intanet a voahausa.com ko ta Facebook shi ma kai tsaye a shahin VOA Hausa. A yamai babban birnin kasar jamhuriyar niger kuna iya jin mu kai tsaye ta VOA Africa akan mita 102.5 a zangon FM. A sauran sassan ƙasar ta Nijar za ku iya kama mu ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da niyya FM a birnin Kwanni masu gabatar da shirin. Jamila Kabiru Fagi. Tare da Halima Jumrau. Yau ma shirin yau da gobe shirin matasa ya sake komawa kan maganar halin da 'yan gudun hijira ke ciki a arewa maso gabashin Najeriya musamman ma a jihar Borno inda suka fi yawa. To shin me gaskiyar abin da ke faruwa ne a sansanonin 'yan gudun hijira goma sha tara da ke cikin barna da kewaye? Duk da wani abu mai kama da ƙoƙarin neman hana duniya sanin halin da 'yan gudun hijiran na barna ke ciki, akwai wasu hanyoyin da dama na samun bayanansu har ma da hotunan abubuwan da ke faruwa a cikin sansanonin da suke garkama kamar 'yan kaso. saboda ƙara sanar da duniya halin da 'yan gudun hijiran nan ke ciki a jihar Borno. Yanzu haka muna tare da Alhaji Grema Terab, tsohon jami'in ma'aikatar kula da ayyukan gaggawa na jihar Borno. Za mu tattauna da shi kai tsaye bayan labarin dan iya da amsoshin tambayar da muka yi muku a Facebook. Ku biyo shirin yau da gobe shirin matasa ku ji halin ha'ula inda 'yan gudun hijira ke ciki a jihar Borno. Me ra'ayinku game da kula da tallafin da ake bayarwa da sunan 'yan gudun hijirar jihar Borno? Tambayar da muka yi muku kenan a Facebook ga amsoshin wasu daga cikinku. Magana ta gaskiya gudunma nan da ake bayarwa mahi yawa baya isa gare su. Saboda mahi yawa mutanen da ke raba kayayyakin zuwa anguwanninsu suke yi su haɗa baki da 'yan kasuwa su sayar musu kayayyakin. In kayan buhu ne sai su canza buhunan, amma sukan raba ɗan abin da ba a rasa ba domin a samu na ganin ido da shaida, amma shi ma ya nasu ya nasu suke baiwa. Banda haka kuma akwai katin da ake rabawa na karɓar kayan abinci ko kuɗi na agaji. Ma'aikatan da yake suma ma 'yan Najeriya ne sai sun karɓi kuɗi suke bayarwa, sukan karɓi kamar naira dubu bakwai zuwa takwas kahin su ba da katin da zai baka izinin karɓar kuɗi ko abinci na dubu goma sha biyar. wallahi abin da yake faruwa a maiduguri kenan amma in ba kana cikin tsarin ba ba za ka taɓa ganewa ba sako daga gamba bula majaba hakika tallafin da ake baiwa 'yan gudun hijira a halin yanzu tsara ne da ya zo daidai gaba ganin irin mawuyacin halin da 'yan gudun hijirar suka tsinci kansa a ciki na gaba kura baya sayaki da fatan sauran masu hannu da shuni da gwamnati da ma kungiyoyi masu zaman kansu za su yi hoɓɓasa wajen tallafawa waɗannan bayan allah da rikicin boko haram ya ta gayyara sako daga mutawakil gambo doko. a gani na abu ne mai kyau muddin tallahin zai kai hannun waɗanda suke buƙatar taimakon amma abun baƙin ciki shine yawancin kayan agajin baya shiga hannun 'yan gudun hijirar sai a karkatar da shi Fatanmu dai shine hukumomin da abin ya rataya a kansu su sa ido domin ganin taimakon ya kai ga mabukatan. Sako daga Lawal Muhammad Hakimi Marmara Road unguwar Shanu, Kaduna, Najeriya. Ba da tallafi ga 'yan gudun hijira abu ne da ya dace. Sai dai sau da yawa 'yan gudun hijirar suna jin ana ambatar tallafi ne a kafofin watsa labarai, amma ba sa gani a ƙasa. Don haka ya kamata hukumomi suke sa ido sosai akan tallafin da ake bayarwa da sunan 'yan gudun hijira. Sako daga Ali Abdullahi Doron Baga. A gaskiya ba da tallahi wa 'yan gudun hijira yana da amfani kuma yana taimakawa, amma kash! rijiya ta ba da ruwa amma guga ta hana. Saboda son zuciya da rashin tsoron Allah daga wurin mutanen da aka ɗora ma alhakin kula da kayayyakin tallahin ya sa ba a raba shi yadda ya kamata. Inda har ma za ka samu mutanen da ba 'yan gudun hijira ba ma ana ba su kayan tallahin. Da fatan hukumomi a matakin gwamnatin tarayya da jiha da kuma ƙaramar hukuma za su sa ido a kan yadda ake raba kayan tallahin sako daga yakubu abdullahi dambam ya kamata al'umma masu kuɗi 'yan kasuwa da sauran masu rufin asiri da su taimaka a ceci 'yan gudun hijiran nan ba wai sai gwamnati kaɗai ba domin sautari na gwamnatin ana fara kashe mu raba kafin ya kai ga hannun mabukatan sako daga aliyu muktar umar yau da gobe ku haɗa ma duk wanda yake ci da sunan 'yan gudun hijira ya sani wa cewa 'yan gudun hijiran ba da son su suka bar gidajensu ba kuma abu ne mai sauki a wajen Allah kai ma ka kasance a cikin gudun hijirar kuma ya sani akwai ranar tonan silili a gaban Allah da sauran halittunsa dukkanin abin da wani ya aikata idan alkhairi ne ko saɓanin haka to ba shakka zai gani a cikin ƙwaryar shansa. Sako daga makinta Alhaji Gwani Difa. Hakika tallafin da gwamnatoci da kungiyoyi suke baiwa 'yan gudun hijira abu ne da muke jin daɗinsa domin waɗannan mutane suna matuƙar buƙatan tallafi. Sai dai idan an bayar, abu baya a gani shin ya shiga hannunsu? Saƙo daga Alhaji Mele Yusufari. Allah sarki, gwamnati tana iya yinta wajen ba da tallafi ga 'yan gudun hijira. amma baya isa gare su masu hana wannan ruwa gudu Allah ka canza tunaninsu zuwa alkhairi sako daga Abbas Yahaya dutsen wai to 'yan gudun hijira sai ku ta yin haƙuri domin wasu na amfani da ku suna more rayuwarsu za a ba su tallafi da zimmar su kawo muku amma shiru kamar an shuka dusa sako daga abubakar ibrahim kawu girgir yawwa an zo wajen yau da gobe kun taɓo inda yake min ƙaiƙayi wallahi wannan tallahin kashi saba'in cikin ɗari baya zuwa hannun masu shi wato 'yan gudun hijira saboda haka ya kamata baba ya zo ya yi binciken kwakwaf da fatan zai ji wannan kira saƙo daga isa muhammad bisa tallafi da gwamnatin tarayya ke baiwa 'yan gudun hijira a jihar borno muna kira da hukumar rarraba waɗannan kayayyaki su ji tsoron allah bisa wannan amana da aka ɗora musu don rabawa duk ɗan gudun hijira akan gaskiya da riƙon amana Allah ya sa wannan kayan ya isa inda ake bukata. Sako daga Alhaji Abbas Baffa ce ledi. A kullum muna ji ana tallafa ma 'yan gudun hijira, amma sai kukan yunwa suke yi. Amma muna fatan tallahin da ake bayarwa ga 'yan gudun hijira a jihar Borno domin rage musu raɗaɗin yunwa da suke fama da shi kwalliya za ta biya kuɗin sabulu. Sako daga Rilwani Ibrahim London Uba jihar Adamawa. Masu saurare, kamar yadda muka gaya muku yanzu haka muna tare da Alhaji Grema Terab, tsohon jami'in ma'aikatar kula da ayyukan gaggawa na jihar Borno. Za mu tattauna da shi kai tsaye nan gaba kaɗan, amma yanzu za ku ji labarin ɗan iya. A kwanakin baya can ɗan iya ma ya yi juyayin wannan hali da 'yan gudun hijirar jihar Borno ke ciki har ma ya tsokaci a kai. Ga dai labarin na ɗan iya za mu maimaita muku. Isa Lawal Ikara, Bismillah. can cikin inuwar mangwara na hangi dan iya yau zaune cikin damuwa ya ce wallahi dan ikara ina cikin kaduwa don wani dan gudun hijira a borno ya ce suna cikin mummunan halin rayuwa na ce to fa dan iya me ke faruwa ya ce kaga dai lokacin da gwamnatin jihar borno ke yakin neman zaben turmushe yan adawa ta dunga yanka dabbobi da dafa abinci mai daɗi don taimakawa amma tun da ta lashe zaɓe ta bar bayan allan da ke gudun hijirar nan cikin yunwa idan aka je gurin gwamnatin jihar borno ta ce ku tafi gwamnatin tarayya ko kuma gurin hukumar agajin gaggawa suna ta yawo da hankalin 'yan gudun hijirar har ma wasu daga ciki suka dinga mutuwa na ce lallai dan iya ka shiga cikin damuwar da za ta iya hana ka sukuni saboda wannan ya nuna shugabannin namu sun ga da tunani kuma ma ai wannan mataki ya yi kama da na marasa imani dan iya ce kai dai dakata ma tukuna ka ji wani bayani banda mutuwar da 'yan gudun gudun hijira ke yi a kowane yini a wannan sansani yanzu an kawo musu tallafin wata madara da aka gane tuni ma ta daina amfani ma'ana dai lokacin da aka keɓe don yin amfani da ita ya riga ya wuce tun tun tun tuni shine fa nake ganin anya kuwa an sanar da shugabanni ko kuwa dai suna sane suke take sani don fa a gani na rayuwa ta yi wa 'yan gudun hijirar da ke birnin barna da sauran yankunan ƙasar nan tsanani na ce to kuma fa gaskiya ɗan iya kayi hangen nesa don ka san wasu mutane ba su sa tunani ko kusa amma in banda haka ta yaya za a ce duk da arzikin wannan ƙasa an bar 'yan gudun hijirar da suke cikin wani hali suna ta faman na ƙasa a maimakon a taimaka musu wajen tallafa wa rayuwarsu kawai sai a buge wajen mai da su rijiyar yasa koko dai shugabannin nan sun ɗauka maganar rayuwar 'yan hijiran ita ce kuma abun wasa na ce dan iya kamata ma fa yayi a ce taimakon bayan Allah nan ya samu tallafi daga dukkan sassa. Ita kuma gwamnati ta rinka jawo 'yan gudun hijirar nan su matso kusa a maimakon taimako da tallafin da ya kamata a yi musu ya koma dandalin siyasa wanda kowa kan iya shiga don ya samu na lasa. Dan iya ce to Allah ya sa dai duk masu ruwa da tsaki kan 'yan gudun hijirar nan su ji tsoron Allah. Su gane cewa ko da dai sun rayu nan duniya cikin daula to a gobe lahira fa za su ga gamu da fushin jalla wanda wannan ke nuna cewa za su dawwama cikin wahala amma tun yanzu ya kamata gwamnatin barna da duk shugabannin kasar nan su kula cewa 'yan gudun hijira fa sun fi kowa buƙatar taimako kala-kala don kuwa su ma ai suna buƙatar su yi walwala saboda wasunsu dama su ma sun taso can baya cikin dala amma hare-haren boko haram ya jefa su cikin wannan talala don haka ni na san ko ko an ƙi taimakonsu da sannu za su samu tallafi daga Allah ta'ala. Yawwa yawa to jamila kin shirya ko na shirya <laughs> yawa alhaji girema terab salamu alaikum Hello, yawwa, salamu alaikum Alhaji Grema. Wa alaikum salam, barkanmu da warhaka. Barka dai, kana jin mu da kyau ko? Eh, ina jin ku. Yawwa, to yanzu haka akwai masu saurare waɗanda suna biye da mu kai tsaye ta Facebook, bari mu ɗan karanta kaɗan. Ga mm. Nureni Abubakar ya ce, Ya Allah ka ƙara tona asirin masu ci da gumin 'yan gudun hijira. Sai Salihu Musa Sadau ya ce, Mutum mai hankali bai ji tausayin 'yan gudun hijira ba to wa zai ji tausayi a rayuwarsa? sai kuma al'amin ya ce allah ya wulakanta wanda yake danne hakkin tallahin da aka ba wa 'yan gudun hijira daga yamai ƙasar jamhuriyar niger kuma yawala aminu ya ce ya allah ka kawo mu makwabtanmu 'yan najeriya sauƙin wannan al'amari masu raba tallahi ku ji tsoron allah ku san da cewa za ku biya su ranar tashin kiyama in ji yawala aminu To kaɗan kenan daga cikin ra'ayoyin waɗanda ke biye da mu. Da farin warko Alhaji Girema yanzu haka wai me ke faruwa ne a cikin sansanonin nan goma sha tara na da ke jihar Borno na 'yan gudun hijira? Wato abin al'ajabi gwamnatin tarayya ta hannun ma'aikatan aikin agaji na gaggawa na ƙasa wanda ake kiranta da nema tana iya kokari ta ga ta shigo da kayan abinci. akwai kungiyoyin aikin agaji na duniya da na kasa da kasa su ma suna iya kokari shiga sun shigo da kayan abinci da ababe na taimakon rayuwa zuwa cikin sassanin nan gaba daya har ila yau ita gwamnatin jihar borno ita ma ta ce suna yunkuri domin su ga an taimaka wa 'yan gudun hijiran nan amma abin da yake ci mana to a cikin kwariya shine har yanzu bai iya samarwa 'yan gudun hijira abinci lokaci guda uku ba kai lokaci guda ma wani lokaci da kyar suke ci akwai wani lokaci ma a kwana ma da kyar za a ci abinci to sai ka rasa wa'annan kayayyaki da ake kawowa domin a tallafawa 'yan gudun hijira ina suke zuwa tun da kaga dai wannan kayan abinci gwamnatin tarayya ke kawo ta ita abin da aka yi yarjejeniya tsakanin gwamnatin tarayya da gwamnatin jiha akan cewa idan idan gwamnatin tarayya ta kawo kayan abinci ita gwamnatin jiha ta dafa miya da itace da sauran cefane amma duk da wannan tsarin an kasa samar wa mutane 'yan gudun hijira abinci lokaci guda biyu ko guda uku mai kyau a cikin wa'annan sasanni gaba daya banda gwamnatin tarayya ma kungiyoyi kamar nasu icrc kamar su ah, world food program kamar su USAID da su DFID da dai sauransu suna da yawa kungiyoyi ba lissafi duka suna kawo kayan abinci domin a ga an daukewa wa'annan mutanen yunwa da wahala amma dalilin rashin gudanarwa na aiki mai kyau ko kowane irin dalili Allahu a'alam har yanzu 'yan gudun hijira suna cikin faman yunwa suna cikin faman talauci suna cikin faman cututtuka kuma har yanzu suna cikin mutuwa a kowane wayewan garin Allah shine abin da yake damu kowa a cikin birnin Borno Maiduguri da kewenta menene yake faura wannan fa ana magana akan mutanen da suke cikin sasanni guda sha tara a cikin Maiduguri da kewenta to ina mutanen da suke kala balke yayin da PDP gwamna mataimakin gwamnan jihar Borno sun kai ziyara kwanaki kusan wata daya da aka sojoji suka kwato mutane da suke karkashin rayuwa a hannun boko haram mm. sun je sun gaya wa sojoji shi dibidi gwamna ya ji da sauran jami'an gwamnatin jihar borno sun ji mutanen sun ce a kwana uku tukunna suke samun ruwa sau daya to kaga ruwan sha balle a yi wanka a kwana uku kafin za a samu ruwan sha sau daya haka mutanen da suke bama gwamna da kansa ya tafi bama brigade commander na bama ya ga gwamnatuwa cewa wayannan mutanen fa babu ruwan sha mutanen nan fa suna cikin yunwa babu wurin kwanciya ma babu wurin zama ga damuna ya doso kai kuma ga rana ga sananin zafi da ake a cikin birnin eh wani labari da muka samu Alhaji Giremu kamar an sallama waɗannan yan gudun hijira na kala balge da kake magana kamar an bar an bar su karkashin kulawar sojoji alhali sojojin kamar su ma ta kansu suke yi ai abin da nake gaya miki shine ai duk inda ake fama wa'annan kananan hukumomi da aka kwato su a hannun boko haram an bar mutanen ne a hannun sojoji su sojoji su da kansu suna faman yakan boko haram ne ko yakan kula da kawunan su ne ko ko kula da yan gudun hijira duka wa'annan guraren sojoji su ma karfin su ya kare su da kansu suna fama da kula da kawunan su balle a kula da yan gudun hijira shi yasa kwanaki minista shugaban ah, na aikin cikin gida general dambozo ya je maiduguri ya kai ziyara maimakon duk wuraren da aka kwace a hannun boko haram maimakon a kawo 'yan sanda da immigration da custom da civil defense domin su rika tallafawa sojoji yayin da suka kwato garin a hannun boko haram domin su tallafawa sojoji a yin tsaron cikin gari da tare da mutanen da ake fama da su har yanzu babu dan sanda a wayannan kananan hukumomi gaba daya da aka kwace a hannun boko haram babu immigration babu custom babu civil defense to yaya za a yi sojoji su za su yi yaki kuma su su kula da 'yan gudun hijira idan an yi korafi idan mun yi irin wannan maganganu yau da gobe sun doki irin wannan maganganu sai a kai musu shinkafa mota daya ko kuwa shinkafa buhu ɗari ko biski buhu ɗari a jibke musu yaya za a yi mutumin da ya rayu shekara biyu a hannun boko haram an kwato shi yana kala balke ko an gala ko a dambuwa ko a kukawa ko a munguno idan mutum ya koka sai ku je ku ba shi biski guda buhu ɗari ko shinkafa buhu ɗaya ne zai dafa ina kayan miya ina sinadari ina itace ina tukunya ina sabulu ina ababen da zai wa rayuwarsa lafiya wa'annan wurare da duka aka kwato menene yasa gwamnati ba ta kai asibitocin kananan hukumomin nan ta ajiye domin su rika kula da mutanen da aka kwato a hannun boko haram ba dukkanin wa'annan kananan hukumomi kusan 20 ne ko da sauransu an ya jima dukkan sun boro kananan hukumomin su wa'annan kananan hukumomi so da kwana ɗaya kudin su bai taba yankewa a gwamnatin tarayya ba kowane wata borno ba ta taba samun kasa da kuɗi biliyan biyar ba tare da na jiha da na kananan hukumomi ba to wayannan kudaden kananan hukumomi suna nan ga 'yan agaji ga kungiyoyin agajin gaggawa na duniya suna nan ga gwamnatin tarayya tana tallafawa menene bai zai iya sa gwamnatin jiha ta ɗau mataki cewa duk ma'aikatan kananan hukumomin nan su rika komawa kananan hukumomin su domin su je su ba da kiwon lafiya a tarin ruwa a gyara abubuwan da zai tallafa wa rayuwar dan adam a wa'annan kananan hukumomi ba balle a ce mutanen da suke cikin gari ma ba su koshi ba yaushe to za a ba ma mutanen da suke kananan hukumomi kulawa da ake bukata. Mm. Duba fa yanzu haka ana fama da cewa ana sai da kayayyaki da ake kawo na tallafi. Yauwa dama wannan na ɗaya daga cikin tambayar da muke so mu ma saboda mun ga hotuna an ɗauki hotuna a aiko mana ga suna a kasuwanni ana sayarwa. kwarai da gaske ai dole za su sayar in ma hukuma ne ke sayarwa in ma 'yan gudun hijira ne ke sayarwa wayannan 'yan gudun hijira fa ba na iya tunanin lokacin da gwamnati ta ba su sabulun wanke kayansu ko sabulun wanka ko man shafawa to dole ne idan mutumin da yake cikin halin mawuyaci mutum zai yi wata biyar wata shida naira hamsin bai taba rikewa a hannunsa ba yayin da gwamnati ya tallafa masa ko kungiyoyi suka tallafa masa idan abin ma ya kai naira dubu ɗaya ne sai je sayar naira hamsin kuma abin mamaki ma'aikata wanda suke kula da wa'annan kungiyoyin sasanni daban-daban din nan su ne suke saye ababen da ake bawa 'yan gudun hijira a farashi na wulakanci misali idan madarar nan naira dubu ɗaya ake sayarwa a kasuwa sai su karya su saya su saya a gurin dan gudun hijira saboda halin mawuyaci da ke ciki a saye shi akan naira ɗari ko akan naira ɗari biyu tun da ake wa'annan abubuwa mutanen 'yan gudun hijira suna bukatan ah, maganin sauro suna bukatan gidan sauro suna bukatan tufafi sakawa hatta auduga na al'ada na mata yana gagarinsu wa'annan mutane suna da jarirai wa'annan mutane suna da tsofi to dole suna bukatan toro da sisi da kabo domin su dan samu dan biyan bukatansu idan mutum zai zo ya baka abinci biski babu mai babu tumatir babu atargo babu albasa to dole sai mutum ya dan nemi wani abun da zai dan dafa da iyalinsa su ci ko kuwa idan ma an dafa abincin babu wani kyakkyawan tsari domin a raba wannan abinci domin mutane su ci misali a dalori camp camp na dalori ana da mutum kusan dubu ishirin ko wani abu da ake faɗa to yaushe za a dafa abinci har a raba mutane dubu ishirin nan su ci to idan ba yi tsari mai kyau ba lalle lalle duk wani abin da ake kawo na tallafi kuma wane ne ke kawo shi dole ba zai shiga hannun mutanen da ake bukata ba wajibi ne gwamnati ta ta tashi ta yi tsari ta yi tsayin daka ta tabbata cewa da gaske menene ma bukatan wa'annan 'yan gudun hijira. Yawa. Ba kawai a je a jika dubke musu kayan abinci bane a'a menene bukatun su. Eh, Yawa game da wannan game da wannan kayan abinci Alhaji Girema a ranar goma sha tara ga watan nan na Afrilu. Gwamnan jihar Borno Kashim Shatima a wajen wani taro da aka yi na neman sake farfado da zaman lahiya a Borno ya yi jawabi. A cikin jawabin ya ce a jihar Borno 'yan gudun hijira a kowace rana suna cin buhu sama da 1,800 na shinkawa kilogram hamsin hamsin. Buhu fiye da 1,800 na shinkawa kuna sane da wannan yawa abin al'ajabi abin al'ajabi to ai ba amfani wannan hirar da muke ma idan haka ne kuma ba amfanin sakonni da mutane suka tura wa tashan ku idan haka ne idan da gaske mutane suna cin buhu dubu daya da dari takwas sama da sama da buhu daya sama da to menene yasa har yanzu ake cikin yunwa menene yasa ake cikin wahala menene yasa ake cikin halin mawuyaci na kakani kaya a cikin waɗannan sasanni da aka keɓe su wataƙila ana kawo kayan abinci da mutane 'yan gudun gidan su ba su gani ba idan har ana cin abinci buhu dubu ɗaya da ɗari takwas na kilo hamsin a kowane wayewan garin Allah to idan ake kai su sai a zo a hello hello ina jin mun matsalar waya eh ga dukkan alamu layi layi ya tsinke ba amma yanzu akwai bayanin da kike a cikin 'yan gudun hijira a cikin 'yan gudun hijira ko an ce an duba lafiyar yara dubu ɗari biyu a mm-hmm. cikinsu dubu ɗari shida an same su wayanda ba suke da suke cikin mawuyacin karancin eh, abinci. Wato karancin abinci mai gina jiki. Mm. Yau ma saurare layin Alhaji Grema Terab ya tsinke gashi nan muna kokarin uh, ah, samo shi saboda muna da tambayoyi da yawa bayanai da yawa akwai kinga bayanin da na mace-mace. Mm. Tunda mun mishi wannan tambaya na cikin amsawa na cewa a kowace rana 'yan gudun hijira suna cin buhun shinkafa sama da 1,800 mm. buhun shinkafa mai nauyin kilogram 50 haka aka ce idan haka ne gashi kullum an ce mutane 20 zuwa 40 ke mutuwa a cikin ba ba sansani ɗaya ba daga cikin sansanonin nan goma sha tara kullun nan za a ga gawarwaki 20 ko a tsakanin 20 da 40 ke mutuwa. Kwarai da gaske. To idan ana samun irin wannan abinci ya za a dan me za a mutu. Gaskiya. Sannan kuma ɗaya daga cikin abin da aka faɗa game da sayar da kayan abincin da ake basu. ina son ya yi mana ƙarin bayanin cewa suna samu suna fita ne saboda ana zargin cewa yawa gashi nan mun yawa hello Alhaji Girema yawwa to kana cikin bayani layi ya tsinke ci gaba hello hello kana jin mu hello hello Eh, eh yawa kana cikin bayani tunda mun yi magana wannan buhun shinkafa 1800 sama da 1800 da gwamnan jihar Borno ya ce kullun rana haka ake mm. dafa musu. Amma akwai wani bayani kuma na cewa kullun ana samun mace-mace 20 zuwa 40 a cikin sansanonin nan goma sha tara. shine nake cewa idan mutane suna cin buhu dubu ɗaya da ɗari takwas kowane wayewan garin. Iwayen nan cututtuka da kuma mutuwa dalilin yunwa na sasannin gudun hijira ba shi ya sa muke cewa gwamnatin jihar borno hello hello kuma kin ga tambaya muna so mu je inda aka kwana game da wannan kwamiti da aka kawa hello alhaji girma kana jin mu hello To ga dukkan alamu dai mun samu matsalar eh, Yawwa kin ga akwai wannan kwamiti da gwamnatin tarayyar Najeriya ta kafa wanda aka sa a ƙarƙashin kulawar uh, ah, TY Danjuma da kuma Dangote gwate mm. saboda harhaɗo da wannan yanki na arewa maso gabashin Najeriya wanda rigingimu da tashi-tashi hankulan 'yan boko haram suka ta gayyara mm. tunda akwai wani lokaci can mun tattauna da shi ya mana bayani na so da an ji ina aka kwana kamar wannan kwamiti ya fara ayyukan shi 'yan gudun hijira sun fara ganin eh, alamu yawo sun fara mm. ganin canji amma da suna kuma game da batun abincin da ake saidawa kin akwai wasu da suka ce a'a 'yan gudun hijirar ne ke sayarwa wasu kuma sun ce jami'an ne gashi mun yi ƙoƙari mu samu yan gudun hijira mu yi magana da su amma sun ce suna tsoro mm. tsoron me na so layin nan bai tsinke ba mutum da shi kamar yana yana hulɗa da su yana watakila yana ma iya shiga da za mu ji tsoron me dan gudun hijira zai ji ya hito ya yi bayani gaskiya amma kin ga abubuwan da za ki gani a kafofin sada zumunta na irin su facebook haka da twitter suna yawan bayanin cewa ba ma sa sanin ma da akwai wannan tallafin sai dai kawai su ji saboda kowannen su suna jin rediyo sosai wani lokacin kuma su gani suke kamar ma gidajen rediyon ma ba su san ma me ake ciki ba eh sosai kuma ga munan dai muna kokarin muna ci gaba da neman alhaji girma terab kahin lokacin da wato kahin minti ta yawa lokacin ya cika ba Allah ya sa kuma mu same shi akwai mm. kuma batun samun bayanin ma mm. za ki ga kamar bayani bai hita kamar ba a so bayani ya hita daga jihar Borno. Hmm. Kin ga ɗaya daga cikin bayanin da wannan Samantha Power ta yi kenan ta, ta kira gwamnatin tarayyar Najeriya da ta da hankali sosai ta sa ido game da abin da yake faruwa saboda su ma suna ta samun rahoto irin daban-daban haka na kafofin yada, labarai na ƙasashen waje cewa fa abin da yake faruwa a waɗannan tunda ga, takardu na muka duba a gaban ko eh. miliyoyin kuɗaɗe daga Amerika Amerika ta ba da taimako, Birtaniya ta ba da taimako, Switzerland, Aiki ma nawa suka babba da a ciki, ai miliyoyin ne. Kuɗaɗe shine abin abin da mamaki. abin da mama japan ta yi nata jamus ta yi nata ga canada dukkansu dai kowa kamar yadda ya bayani cewa mm. an zo ga kuma ita kanta ma majalisar ɗinkin duniya ga baki ɗaya ta hada a karfi da ita a america to me yasa ne har yanzu ake fama da kukan wannan yunwa ga kuma rashin lafiya da suke fama da ita ga rashin ilimi akwai wani masanin aikin gona da na hira da shi ya ce ya ba da shawara 'yan gudun hijiran nan a basu wurin da za su yi noma a kewayen inda suke su noma abin da za su ci. Gaskiya. Ya ya ba da wannan shawara amma kamar ba a ɗauki shawarar ba. Kamar kwanakin da muke magana a kai kina ganin cewa watakila za a iya samun damar da a kan a bada kuɗin. Kamata a ce kila waɗannan garuruwan kamar America ɗin da ita Jamus da duk dai waɗannan garuruwan da suke da ƙarfi su je su siye a ƙasa su gina masu kin san akwai akwai dokokin ƙasa da ƙasa kamar kowace ƙasa tana da yancin kanta ƙasa ce mai zaman kanta ba da za a yi wata ƙasa ta keta haddin wata ƙasa ta eh. zo ta ce ni zan yi kaza dole da sai an haɗa ƙarhi da hukumomin wannan ƙasa. Kwarai da gaske. Yawwa to mun yi ƙoƙari mu sake samo Alhaji Grema Terab tsohon jami'in ma'aikatar kula da ayyukan gaggawa na jihar Borno amma kokarin mu ya ci tura duk da haka dai muna mishi godiya saboda ya yi bayanai sosai maganganu ya yi maganganu da yawa game da waɗannan abubuwan da ke faruwa a Borno. masu saurari abin da ya sawaka kenan muna godiya ga sabir umar nura muktar sani mai lange-lange da adamu fada zango da suka rubuto mana kai tsaye ta facebook yanzu a madadin jamila kabiru da daniel brown wanda ya haɗa mana sauti da injiniya mu mr aidin utku halima jimrau ke sallama da ku da kuma madadin tafarra girma tafarra wanda ke haɗa mu da ku kai tsaye ta facebook alhaji girma tera muna ƙara godiya allah ya saka da alheri a kwarai su bare ba. Yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma ta Yau da gobe shirin su BOA ba sa daina ba. Masu wasanni ba ta kyale ba. 'Yan wasan kwallo